fi sabilillahi darussan da na koya wallahi azim ba za su misalantu ba na ce wallahi azim shi yasa akwai waɗansu abokanan aikinku da suka mun tambaya makamancin wannan na ce a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin prison wato wuri ne da ba a so mutum ya je ko kuma mutum yake addu'a kada Allah ya kai shi wurin kamar yanzu haka nake addu'a kada Allah ya sake kai wani bani adam cikin prison ya rabu alamin abin da mu aka yi mana kada wani ya samu ko da kashi ɗaya ne na cikinsa ne na san abin da na shiga ciki amma cikin prison Allah har ya kai ka to akwai abin da Allah yake so ka fahimta na ɗaya wannan keɓewar keɓewa ce ta girma don duk girma shine girma na sanin ubangiji girma na samun baiwa daga ubangiji giwa na fahimtar abin da wanda ido haka kawai ba zai fahimta ba yanzu shine na bada wani misali misali na ce daga ranar da aka yanke min hukuncin kisa har zuwa ranar da aka sake ni inda a ce kafin a yanke hukuncin kisan allah ya bani zaɓi ice zan sake ka ka tafi gida amma in na sake ka akwai abubuwan da ni zan nuna maka da kaina amma in kana gida ba za ka samu ba amma in kana nan prison din za ka samu abubuwan da Allah ya nuna mu na wannan tsakanin lokacin kawai inda da kuɗi ma zan biya kuɗi na ce a yanke mu hukuncin kisa na zauna dan na ga harama da na gani daga Allah wannan kaɗai ma ya ishe nan wannan ne ballantana ba za su mursalantu ba sai godiya ga Allah yanzu kai dai babban jami'i ne a kwararre kuma a harkan tsaro kuma ga wannan darasi da ka koya da gwamnati za ta ce mustapha so ka taimaka muna wani gyara ya kamata mu yi a gidajen hursunonin najeriya wani shawara ne wasu shawarwari ne na farko za ka fara ba gwamnatin tarayya misali shawarorin za ba gwamnati suna da daman gaske na ɗaya babban magana shine adalci ga mutane adalci ga mutane adalci ga mutane rashin adalci shi yake kai waɗansu su shiga halayen da ba su saka kansu ba kuma a garin ne fafutukan nema ta hanyar ko ta ina sai su samu kansu cikin wahala in kuma suka samu kansu su ba su samu ba wajen fafutukar ba kuma su da abin da za su biya lauyoyi kuma suna nan a cikin prison haka suke zama su mutu to idan har za a samu haka yawancin fitina na tsaro zai ragu wannan shine muhimmi na biyu muhimmi shine ma'aikatan tsaron kansu sai a sake duba matsayinsu wajen koyon aikinsu sanin aikinsu kayan aikinsu da inganta aikin da kuma su san cewa aikin fa ba kuɗi ba ne ko kuma ba san ba ka shiga ba ne don kai kuɗi wanda duk kaga ya shiga yana aikin tsaro sai kaga yana neman kuɗi da wannan aikin to kusan cewa shi shi illa ne ga ku mutane illa ne ga gwamnati ba magana magana tsoro magana ce ta sadudar da kai ka nemi lada a gurin ubangiji in kasar ka ta zauna lafiya ga duk mai tsaro shi aikinsa da bukatarsa kenan amma duk inda yake kana aikin kana karban kuɗi fituna tana ƙara yawa ba ka da wani abin alfahari da zaka nuna an kana aikin tsaro dole ne a ce zaman lafiya ko ta halin kaka za a yi shi amma zaman lafiya harkar ɗaukan bindiga daban harkar kyautatawa mutane daban harkar neman musu aiki daban harkar fahimtar juna daban harkar girmama kowa daban harkar girmama dokar kasa daban in aka yi wannan kasar nan za ta zauna lafiya eh, duk mutanen najeriya in ka duba irin halin mu ko na kudu ko na arewa za ka gani cewa inda adalci da abin da za su samu komin kankantarsa za ka gani za a samu zaman lafiya a najeriya